نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka yi bayani a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga sabon littafin fiqhu wanda aka rubuta shi bisa mazhabar al'imamu malik bin ana rahimahullahu ta'ala wannan littafi shine matanu risala wanda abu abdullah ko abu muhammad abdullah ibn abi zaid abdurrahman al-kirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala bi ma'ana risala kamar yadda hausawa suke kiranta littafin risala wanda baban muhammad abdullahi Dan, abu zai abdurrahman alƙirawani mutumin ƙairawan wannan babban malami shi ya rubuta wannan littafi kuma abinda tarihi ya tabbatar shine Allah ta'ala ya karɓi ransa a shekara ta ɗari uku da tamanin da shida idan an duba shekara ɗari uku da tamanin da shida hijiriya zuwa yau a yau lissafi ya kama muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da arba'in da biyu haka ne ko to idan ka ɗebe ɗari uku da tamanin da shida a cikin waɗannan shekaru nawa zai bayar eh ok zai ba da dubu ɗaya da nawa ba zai kai dubu ɗaya ba in ka ɗebe ɗari uku da tamanin da shida eh dubu ɗaya da nawa da hamsin da shida dubu ɗaya da hamsin da shida tsakaninsa da ainihin zamaninmu kenan ya kai haka sun da ɗari uku da wani abu tsakaninsa da zamaninmu kenan tsakaninsa kuma da zamanin mazu Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen zai zama ɗari uku da hamsin da wani abu kenan ko da eh, tamanin da wani abu saboda haka wannan littafin risala shekaransa wajen nawa kenan shekara dubu daya da wani abu saboda haka da ɗan littafi ne kwarai da gaske kuma shi wannan babban malami abu muhammad malamai da yawa da suka karanta littafinsa saboda bai wanda Allah ya baki na rubutun zube mai kyau suna kiransa khalifatu malik wato tamkar kai ka ce khalifa ne na imamu malik alhali tsakaninsa da imam malik shekara kusan 300 ne wasu kuma suna kiransa da malik al ko malik al wato ƙarfin imamu malik tun da zamanin imam malik malamai suna masa kirari da cewa mutanen madina suna masa kirari da cewa la yubta wa malikun bil madina kuma wannan kirari ya watsu kusan wurare daban-daban dun ba hadisi ba ne idan imam malik yana birnin madina ba malamin da ke ba da fatawa saboda matsayinsa wannan kirari ne to sai ga an samu wani karamin malik saboda shi ma ilimin da ya samu kwatankwacin wato kama ya yi kusa da ilimin imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala don haka wannan bawan Allah wanda ya rubuta wannan littafi yana da daraja yana da kima kuma Allah ta'ala ya baki martaba da matsayi wannan littafi na matanu risala wato matani na risala akwai malaman da suka yi aiki a kansa ayyuka iri daban-daban misali littafin da yake kusa da mu akwai asamaru jani mai fadilati sheik abdulsami al'abi al'ashari wani mutumin misra sai dai kiya takaita littafin ne ya yi summarizing ɗinsa a takaice kwarai da gaske musamman saboda waɗanda za su yi karatu kamar a haya islamic da littafin da ake kawo kenan. bayansa kuma ko da haya islamic din ne ana karanta hashiyatul adawi hashiyatul adawi sharhi ne na littafin risala amma kuma sharhi ne na biyu saboda ki ya samu littafin abil hassan ali almaliki a shazili wanda ake kira كفاية نا الرباني نا شرح الرسالة تجيني سيمي حاشية الألوي رضيلة الشيخ آلي الصعيدي يقوم سيدو يي كما شرحي أكن شرحي أخي أبو الفيح أحمد بن الصديق الفاتي كما يأي شرحي من اللي كاتين رسالة رسالة daidai sharhin da ya yi wato guda biyu ne akwai matsaloli na fiki na littafin ya yi bayani daga baya kuma sai masaliku dilala shi kuma duk hadisan da aka ambata cikin littafin risala sai yi bayani a kansu sai dai akwai wani shirki da ya daɗe a ƙasan nan wanda yanzu ba cika karanta ki ba amma malaman zaure na da suna karanta shi musamman waɗanda suka yi zurfi shine sharhi na Ahmad zarro Alfasi shi ya yi bayanan abubuwa da yawa amma saboda har yanzu rubutun ya kanana kanana ne ke sa mutane ba su suka damuwa da shi ba amma malamai dole ya su dinga karanta shi domin mafiya yawa daula usmaniya Sheikh Usman bin Fode da Sheikh abdullahi bin Fode da sheikh muhammad bello ko sultan muhammad bello da sauransu mafiya yawa sun dogara da shirkin ahmad zarro kusan sun kana karantawa za ku ji sun ce wa kala ahmad zarro fi sharhin risala to wannan sharhin suke magana a kai to amma mu duka waɗannan sharhohi ba su za mu karanta ba waɗannan mun ambaci waɗansu ne daga ciki akwai su da dama mu matani za mu karanta insha Allah ta'ala ga abin da yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai in ga littafi an fara shi da bismillah mafi yawa littafin addini ne ko kuma in ga an fara shi da bismillah ko da ba na addini bane to ana neman albarka ne shi yasa za a fara da bismillah saboda marubucin ya damu da addini ya sa zai fara da bismillah don kuma littafin da ba sai an yi bismillah ne a ciki to a faɗe shi da baki da rubutun ya faɗa da baki ko mai karanta ya faɗa da baki shi kenan sallallahu ala sayyidina muhammadin ya ce Allah ya dada tsira bisa mu annabi Muhammad wa ala alihi da alayensa da sahabihi da sallama da aminci da gwamemmiya bayan an yi bismillah sai kuma aka bi da salati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima annabi ya ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara in kai salati wa annabi guda daya to Allah zai maka goma in kai goma Allah zai maka dari in kai dari Allah zai maka dubu kai dubu zai maka miliyan in ka yi biliyan zai maka biliyan in ka yi biliyan ma zai maka kwatiriliyan in ka yi kwatiriliyan ma to sai a samu lissafi Allah zai maka ki eh, kwarai da gaske saboda Allah ta'ala yana dindinkawa wal hasanatu bi ashri amsalha qala abu muhammad baba muhammad yace wannan suka ce an masa alkunya da abu muhammad amma bai da ɗa mai suna Muhammad wasu kuma suka ce an hana alkunya da Muhammad suka ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a ce Abul Qasim Abul Qasim saboda in ka ce Abul Qasim to wanne ne annabi ne ko wani ya sa manzo Allah ke kai ne Abul Qasim a lokacin amma daga baya in kana da la al-Qasim ana iya kiran ka Abul Qasim in kana da ɗa muhammad ana iya kiranka abu muhammad wannan abin da ake kiransa alkunya kenan da larabci to baban muhammad menene asalin sunan mai littafin risala shine abdullah ibn abi zaid wato ɗan baban zaidu kun ga babansa ma yana da alkunya to menene asalin sunan babansa shine Abdurrahman kamar yadda na ambata da farko alqirawani mutumin da ta ga qairawan kasan afirka ne ko asia ne ko gabas ta tsakiya afirka ne qirawani saboda lokacin da suka karbi musulunci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da su addini aka samu ilimi aka samu jami'a ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'in musulunci a duniya waɗanda suka yi tasiri suka shahara akwai jami'a ta kai rawa kamar yadda timbuktu su ma suka samu wannan aka azharu aka jami'a zaituniya eh, da sauran kire su. kamar yanzu a ce jami'ar musulunci ta madina kamar a najeriya a ce jami'ar ahmadu bello university zaria sai kaga ta samu shahara kamar haka ne to mutumin kairawa ne radiyallahu anhu wa arda kusan mafiya yawa su haka suke sawa Allah ya yadda da shi ya yadda da shi malamai da yawa kuma suka ce duk wanda ka ji an ce maka radiyallahu anhu to sahabi ne a dakatar da abin haka kuma haka ba kowa ma za a ce Allahu anhu yi ya zo a ce alaran malukuman Allahu anhu haka ki ma ya samu Allahu anhu liman mala abubakar Allahu anhu don gaji abubakar bin hafa rali Allahu anhu umar bin al-khattabi Allahu anhu sun yi daidai da waɗannan limaman da momin. ai kaga da bambanci amma in kana da rai alaramma luqman hafizahullah ko a'azzahullah misali kenan idan kuma ya yi gaba ya riga mu in muka zo zai mutu ce alaramma luqman sai mutum rahimahullahu ta'ala wannan ya fi dacewa ga abin da ne littafin risala ya ambata yake alhamdulillah ladi godiya ta tabbata ga Allah wanda ibtada al ya fari halittan ɗan adam ni'matihi da wa sawwarahu fil arhami Allah ta'ala ya suranta ɗan adam a cikin mahaifa da hikimatihi da hikimarsa في أربعين يوما نطفة ثم misla علقة مثل misla ومثل ذلك ثم يكون مدغة misla ذلك daga nan kuma sai a zo a sanya masa da kashi da menene a fura masa rai cikin hikima wanda kaga an haife shi da wata matsala to wannan ya saba ma yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake halittar bayansa an yi haka ne saboda Allah ya gwada tsananin ikon sa da aya wa afradahu ila rifqi kuma Allah ya bayyana da shi zuwa ga ne ila shi zuwa ga abin da fi dacewa da shi ko suna fassarawa da cewa kuma sabila ya fara ne lokacin da mutum yake cikin ciki ya ka haife shi ta hanya mai sauƙi ya fito duniya ila rizqihi ila duniyaku ila rizqihi zuwa ga waɗanda suka fi dacewa da ki ya tashi cikin mutane ba cikin dabbobi ko aljanu ba dan adam ne kuma ila rizqihi ne ila rizqihi wato yi imani da Allah ya bi addinin musulunci kuma ila rizqihi ne wasu kuma suka ce ila rizqihi ila akhiratihi da aka suranta shi cikin mahaifa aka haife shi ya rayu a duniya da kwanansa ya kare kuma sai ya koma inda ya fi dacewa a lahira kita wa ma yassarahu lahu da abinda Allah ya sauwake masa mai rizki na arzikin sa wannan duniya za ga arziki iri daban-daban wani yana da arzikin kudi wani yana da na kai, wani yana da na dabbobi an taba gwada mana wani yana da dabbobi shanun da yake da su dubu kanu sun fi dubu kalansa. kawai yana da masu kiwo ne zubi-zubi daban-daban to za ka samu wanda yake ya mallaki motoci da yawa wannan arziki ne wani kamfanoni da yawa wani gidaje da yawa duk wannan horewa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wani kuma sai Allah ya jibga masa yaya shi kuma shi ne arzikinsa sai ga gashin nan amma 'ya'yan sun kai arba'in kowa yana baba yana ce ya eh. yi kuma arzikin ne Allah ta baraka wata ala baki kenan E, shi ma arziki ne tunda a dalilin wani yaron ko wata yarinya baka san alherin da za ka samu duniya da lahira ba wa allamahu ma lam yakun ya'lam kuma Allah tabaraka wata'ala ya sanar da shi abinda bai kasance yana sani ba tunda daman dan adam jahili ne a lokacin da aka haife shi yana girma yana samun ilimi Allah tabaraka wata'ala yana sanar da shi abinda ya dama الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان بيان wanda ya samu wa kana fadlullahi alaihi azima falalan Allah ya kasance tana da girma bisa dan adam ne malamai suka ce falalan Allah bin da ke nufi ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba Ba za a iya kididdige ni'imomin da Allah ya mana ba suna da yawa wa hu ya fadakar da shi bi asari san'atihi da gurabe wasu suna fasara da sana'o'insa shi san'atihi sana'arsa za ga mutum ya tashi sai ga Allah ya sanya shi mai sana'ar kaza ne kuma ta wannan hanya yake cin abinci wata wannan hanya zai samu asiki amma hakikanin fassara shine ne wani baharu Allah ya falakar da ɗan adam bi asari sana'atihi da gurabe na mai na halittar Allah suna Allah abinda ake nufi halittar Allah wanda ya halitti kowace irin halitta a kai don ka duba za ka samu ɗan adam halittarsa daban ne dabba halittar tsarin halittar daban ne bishiyoyi tsarin halittarsu daban ne duwatsu garuruwa ruwaye ga sunan da yawa ɗan adam yakan gane haka wafi kulle kai illahu aya ta dullu ala annahu wahid saboda duk abin da ka duba akwai aya aya ne wato akwai asar wanda yake gwada akwai wanda ya halicci wannan waje shine Allah ko menene ka duba yana gwada cewa Allah ke kadai ne wannan hansa din idan ka lauka saboda wanda ya kirkiri wannan ya tsara wannan wannan handset ya kirkira ya tsara to shi kuma wanda ya kirkire shi fa wanda ya tsara shi fa ka gani ina fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun na'am wa abara ilayhi hawa Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke wa ɗan adam hanzari على ألفنة المرسلين الخيرة وبطاهرك منذني وأن دفك زاببو ومن منذني الله زاببوني الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله صفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su in Allah ya zabi mutum sai baki manzanci in ya zabi mutum sai baki annabci kamar yadda yake in ya zabi mutum sai baki karama duk zabe ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka manzannin da Allah ya zaba sun zo sun yanke mana hanzari tunda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba sai idan mun aiko manzo da ba aiko manzanni ba to da ka gama sheke ayan ka yadda ka ga dama kuma ka je lahira ma ka saki sheke ayan amma sai Allah ya aiko manzanni da annabawa ya riga ya katse ya yanke hangari alkhiyara min khalqihi waɗannan manzanni zaɓaɓɓu ne daga cikin halittun Allah da suka zo suka karantar suka yi wa'azi fahada man wafaqahu bi fasli. sai wanda Allah ya masa muwafaka da falalansa sai yi shiryu wa ya ɓata man khazalahu wanda Allah ya taɓar da shi bi adlihi da adalcinsa dun ba wace Allah ya zalunce shi tunda Allah ya baki dama wa hadaina kun najidaini an shiryar da shi hanyoyi guda biyu saboda ka duk wanda ya ga dama yana iya bi yanzu ba shi kana zaune a nan ban ka ga dama kana iya tashi ka tafi abinka dole ne ka zauna wajen karatun na waye jawo ka wace igiya aka daura aka jawo ka ba wanda ya jawo ka kawai tunaninka hankalinka shi ne ya baka ya kamata ka zauna to wa hadaina hun da kidaini haka ma in ka ratse ka je can bayan gari wajen karuwai ko wajen masu tankali a mai tura ka kan zuciyanka tunanin ka tura ka wajen ba wanda zai rike kai ce dole sai ya kai ka wajen giskanci don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muwafaka ma waɗansu mutane sun shiryu waɗansu mutane kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya musu muwafaka ba sun bata amma adalci ne wa yassara almu'minina lil yusra kuma Allah ta'ala ya sauke wa mu'minai ga sauki kasa duk wanda yake da imani zai ga ayyukan ibada suna da sauki gare shi kamar yadda Allah ya ce wa sa'inu bi sabri was salati wa innaha la kabiratun illa ala al ku nemi taimako na yin sallah da haƙuri saboda waɗannan ayyuka ko kuma saboda ita sallah tana da nauyi sai dai akan masu tsoron Allah wani in yayi sallan magariba ya shiga gida sallan isha'i ya fito sallan isha'i takin hankali ne yana da raunin imani ne wani kuma shi sallah asuba ce matsala idan da za a baki zabi wace sallah za a fara sokewa zai ce asuba wani shi kuma asuba ɗin ya fi jin yana da imani kenan wanda zai kiyaye salloli guda biyar ɗin nan to yana da imani Allah ya sauwake masa hanya shiga aljanna cikin sauki Allah ya sauwake mana wa sharaha sudurahum lidhikra kuma Allah ya bude kirazansu domin daukan wa'azi zakir dama ake ka tunatar inma anta muzakkir wato kai din nan mai tunatarwa ne ko kuma ka tunatar fa inna zikira dan fa'ul mu'minin tunatarwa tana amfanar da mu'mini ko fada ne mai hankali shi yake daukan fada wani mai hankali baya da wanda zai masa fada idan ya ji ana fada ma wani daukawa yake eh shine wa sharaha sudurahum lizikra wato Allah ta'ala ya buɗe kirazansu ga ainihin ɗaukan wa'azi amanu billahi bi na tikiyin suka yi imani da Allah bi na tikiyin da harsunansu su suka yi furuci wa bi qulubihim mukhlisin da zukatansu suka tsarkake wa bi ma'atattun bi rusuluhu wa kutubuhu amiliyin da kuma abin da manzannin Allah da littafan Allah suka kawo musu sai suka kasance masu aiki ne matakai guda nawa matakai guda nawa guda uku warai da gaske matakai guda uku abu na farko shine suna furtawa da bakinsu abu na biyu shine suna ne eh a cikin zukatansu suna tsarkakewa ikhlasi kenan ko da ke shine na farko amma wasu malamai sun ce falaki ne na farko zan mutumin da ya karbi musulunci zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah abinda ke cikin zuciya tsakaninsa da ubangijinsa ba da ya sa bincika ya gane cewa musuluncin nan na gaskiya ne ko na karya amma dole sai abu ya shiga cikin zuciyar mutum ba a fatan baki ba kawai sannan kuma gaɓoɓi su za su aikata manzanni da littafi su suke bayani dalla-dalla ba ga muna karanta littafi ba ya za muke karanta littafi don mu samu yadda manzon Allah ya karantar yadda malamai suka yi bayani yadda ake ayyukan ibada domin mu aiwatar haka ba tare da samun matsala ba ko sabani ba to don haka akwai furuci akwai kuduri akwai aiki duk mutumin da ya kudurta ya furta da aikata ba akwai matsala yasa annabi ya ce ala lafi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara farai da gaske duk mutumin da yake la ilaha illallah ba ya yin sallah kafiri ne saboda ayyukansa ba su ta abin da fana ba na zuciya kuwa dama zakaninsa da ubangiji da ya gaske ya kudurta a zuciyarsa kuduri mai kyau to da aikata zai aikata haka baka amana ka ce to kaga imanin ka akwai ciwatuwa a ciki kwarai cin amananka shi yake gwada zuciyanka ma a lalace take Allah shiryar da mu wata allamu ma allamahum suka koyi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da su ta hanyar manzanni yasa ilimi yake da muhimmanci Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah fa annahu la ilaha illallah astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum farkon abin da aka fara saukarwa annabi ikra bismi rabbika خلق الانسان من قلم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا اقرا اقرا دين نك كراتو ابين ده كيف اقرا بابا هذا سي كاي كراتو يسا بعض العلماء سكي تيوا جاهل ما ذا في دار الجنه با دو وند يبوتا الله to ba zai shiga aljanna ba dun kwaba zai yi amma ba za ka iya karanta ba ka saura ba to kai wani irin da kinki ne za a yi maka bayani ba za a gane ba amma ka gane kudi ka gane yadda ake noma ka gane yadda ake zamantakewan aure da yiwa ma kana shugabanci ka gane yadda ake shugabanci amma sai sallah ce da aka maka bayani ka kasa yadda ka kasa gane yadda ake yinta ta bai dace ai kaga akwai ganganci a ciki saboda haka ba wai lalle sai ka iya karatu da rubutu ba ka saurara ka ji ce maka da yadda yake a gwada maka a gabanka ka aiwatar haka saboda wani ba a gwada masa ba ka ce wanke fiska aka yi ta faɗa masa wanke fiska in yaje sai wanke fiskar sanan yake wankewa ina jin ba mamaki ko lokacin da kake yaro ma haka nan kake wankewa ko eh, kai ban gwada ka ba saboda yaron ne amma ga baban ka kusa lokacin da muke yara an haka ce wanke fiska haka nan muke wankewa shi ne fiska amma ta ga nan da nan ai ba a sa da nan da kasan haɓa duk ba a sawa alhali duk yana cikin fiska a cikin risalar nan ya yi bayani ya ce fiska daman zai fara ne daga nan nan jikin kunne yake bi sai ya zo nan kaga wannan kashi duk yana cikin fiska saboda kaga nan kuma sun ka fiska ne sai ka hada daga nan sai ka hada ka yi nan wasu suna ce a hada da karkashin nan wato karkashin haba wasu suna ce karkashin haba ba fiska ba ne domin duk mutumin da ya zai haka ba za a ga habansa ba ba a ganin nan saboda haka ba fiska ba ne karkashin nan saboda haka ya biyo haka zai yiwu ka gani sai ya sake haduwa nan jikin kunne sai ka wuce amma kunne ba ya cikin fiska shi kan iyaka yake eh kaga aka maka bayani ko da a karance baka karanta ba aka gwada maka gaki a aikace daukawa za su yi ya sa ake son haka bayani a aikace kuma sai a aikata ba ma zuwa ya kafe gwada musu a aikace su ne yara kanana amma ban da manya inda yanzu za mu gwada yadda ake sallah haukan tebur nan wani kato ya haukan tebur nan rusa mana tebur zai yi kwarai da gaske in ga ta ke ya tsaya ma hajijiya zai iya kama in ya faɗi a nan kuma ba mu da kudin da za mu masa jika dole yaro karami za ka ɗauko a saki ya gwada ya sa ake koya wa yara a lokacin da suke kanana saboda su tashi da shi kamar yadda za mu gani wato muhimmancin haka wa waƙafu inda ma hajja suka tsaya a ina a inda ya iyakance musu shine inda aka ce wa ka hududullah nan ne dokokin Allah to ku tsaya a wajen karatu za ka sani in baka yi karatu ba za ka san dokokin Allah ba wastagnau bima ahalla lahum amma harrama alaihim suka wadatu da abinda Allah ya halatta musu gabarin abinda ya haramta musu saboda duk abinda Allah ya halatta maka to akwai wadata a ciki wannan dan naira dubu ɗaya da zaka samu ko ɗari biyar na halal ka haƙura ya fi dubu biyar ko dubu goma da zaka samu ta hanyar haramu ƙwarai da gaske misali ke wannan duk a matsayin shimfiɗa ne saboda su malaman da idan za su yi rubutu sai sun yaba Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda in za su yi addu'a idan mutum zai yi addu'a sai ya yi shimfiɗa ya yabi Allah ya yi salati wa manzon Allah sannan sai ya faɗi roƙonsa sannan sai ya rufe da yabon Allah har yanzu A lokaci da salatin annabi to kaga ya sa roƙonsa a tsakiyar sai Allah ya karba shi sa suke irin wannan shimfida a nan ma ya takaita don na ga waɗansu masu sharhi su sun yi shafi guda ne masu kai su ma suna addu'a kafin su shiga maganin da suke sosai. amma ba to bayan wannan a'anana Allah wa iyyaka sai Allah ya taimake mu da ni da kai amma bai ambaci sunansa ba shi yasa ka samu sabani walansu suna ganin wa iyyaka din nan wanda abu muhammad abdullahi bin abi zaidil al-qirawani yake nufi shine akeku sare abu mahfuz maharaz bin khal suka ce shine wannan wasu kuma suka ce ba shi bane saboda bai ambaci sunansa ba wasu ma suna ganin ainihin maganan da aka ce kala abu muhammad suka ce ba shi ne faɗi wannan ba kamar wanda suka kwafi abin a wajensa su suka rubuta wannan kala abu muhammad saboda mutumin da zai rubuta littafi ba zai ce kala ba mutumin da zai rubuta littafi ba zai ce kala ba bayan yazo zo abinda zai ce shine bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama sai ce alhamdulillahi alladhi ibtada al-insanu bi ni'mati wa yaqulu al-abdul faqir kamar yadda su Sheikh Usman bin Fadli da sauransu suke yi a cikin littafin wa yaqulu yana cewa saboda suna rubuta littafin ne amma kala ya ce sai da gama rubuta littafin sannan ya rubuta introduction tana rubuta mukaddima sai an gama rubuta littafi ake rubuta kulasa ko al-fatima amma introduction kafin ka rubuta littafi ake rubuta introduction kuma da haka ba za ta ce kala ba sai ce ku to oh, anyway wannan wani bayani ne daban amma tun da ya tabbata shi ya rubuta littafin to ko da kofi aka yi sunan sai kamata ce an kawo malamai da yawa da suka rubuta littafai a can baya in suka rubuta littafan ba su cika sa sunansu a ciki ba sukan zo da shi masallaci ne suna karantawa duk kamar yadda muke karatu to ni na rubuta sai yanzu ina faɗa ku kuma kuna rubutawa da alkalamin ku bayan na gama zaure su littafi na dauki littafi na kowanda dauki littafi nan tafi ku kuma tsakanin ku ku ya ku sai ku zauna sai a duba saboda wani ya yi rubutu wani bai yi ba wani yana ji sosai wani baya ji wani yana da sauri wani baya da sauri to dole a samu kun gaba kun baya to sai ku gyara tsakanin ku kowa idan ya zo yin ga dama akwai abin da zai rubuta da farko zai yace qala al imam imamu masjid umar ibn al khattab rahimahullahu ta'ala sai wuce kawai imam masallacin umar bin khattab ya ce fi yaumi kaza wa kaza fi shahri kaza wa fi baladi kaza wa fi harati kaza eh sai faɗi ma anguwar wani duk zai rubuta wannan yana taimaka wajen tarihi sannan sai ya ce to ga abin da muka ji fi ma amla alaina au fi ma alka alaina cikin abin da ya karanta mana ka sai wannan ya gyara na wannan ta kunga wannan kowa yana iya rubuta sunan da zai sa na'am to shi yasa yace anan Allahu Allah ya taimake mu wa iyyaka da kai ala riayati wada'ihi a bisa ajoyin ajiyoyinsa wadanne ne ajiyoyin Allah da yake magana eh yanzu me ajiyan Allah gidanka me Allah ya baka ajiya matanka ƴaƴanka ah, a ka ajiye kai <laughs> Eh, amma dai eh, yalanka wasu matanka ko matanka yaruwa ƴaƴanka sannan waɗanda aka danka amanansu a hannunka kuma jiyoyi ne na Allah daga nan kuma sai a tsallaka amanonin da aka baka ƙwarar da gaske abin da ka mallaka jiyoyi ne na Allah amma abin da yake nufi a nan shine ƴaƴan da aka danga a hannayen almajiran da suke hannayensu inda shi abu muhammad shayar abdullah bin abi zaid yana da almajirai shi ma wannan sheikh maharab shi ma yana da almajirai to kaga kowa Allah ya danka masa amana a hannunsa wa hibbi ma auda'ana da kuma ainihin kiyaye abinda Allah ya ajiye mana min shara'ihi na shari'unsa shi wancan malami masanin Qur'ani ne ya iya karatu Qur'ani yana karantarwa kaga shi ma wannan amana ce tunda yana da ilimin Qur'ani shi kuma wannan Allah ya bashi ilimi na fiqhu hadisai da fassara fassaran malamai kaga wannan ma amana ce yasa wani lokaci dole akwai littafin da ka daɗe ba karanta ba dole ka ɗauka kai bita bitan na yana da muhimmanci a yanayin mutum baya bita ko kur'ani ne maka bita zuciya zai yi dalilin da ya sa muke matsawa wannan karatu kenan mafiya yawan malaman da suke karanta ba albashi ake gansu ba amma sun fi kowa ce riba saboda cikin dabara suna maimaitawa idan ka manta da wani abu za ka tuna idan na baka gane wani abu ba za ka gane yanzu shi yasa ko ku taru ko kar ku taru warai inda mutum ya sa kansa kwarai saboda zai taimake shi babban mai amfana shi ne wanda yake karantarwa yasa ko ku bashi albashi ko kar ku baki ko ku kawo sadaka ko kar ku kawo eh wannan kenan fa inna ka sa'altani yace lallai kai malam ka tambaye ni ko ka roke ni wannan hausan ya clear ya yafi ka roke ni an aktuba laka jumlatan muktasaratan rubuta maka waɗansu jumloli takaitattu takaitattu saboda yara ƙanana ne ake neman musu alfarma ko ba a jibga musu bayanai da yawa ta takaitattu min wajibi umuri diyanati na wajiban ko wajibin al'amuran addini amma abin da yake nufi shine min matan ko bihil alfina abinda harsuna suke furtawa wata take da hulƙulobo zukata suke kudurtawa wata amala jaware gabobi suke aiwatarwa in ba kuma ta ba can baya ambaci kwatankwacin haka abubuwa guda uku waɗanne kenan wajibi umuri biyana ne kenan tunda yake din matan fi qubihi alfina alsina wa ta'taqiduhu al-qulub wa ayyukan ibada gaba tauhidi Fusalla, salla azumi zakka da sauransu saboda wajen tauhidi akwai kuduri a zuciya to ko wajen ibada ma sai ka yadda sallan nan inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai sa Allah ya maka umumi kuma ga yadda manzo Allah ya karanta abin da ake furtawa da baki sune kaman kafaran harama kaman karatun fatiha kaman yin bismillah kaman addu'o'i na yau da gobe kaman karatun qur'ani sannan ga ayyuka na gabobi ruku'a ne sujada ne tawafi ne sa'ayi ne lokacin da za a yi a azumi za a zo maganan tahajjud ne da sauransu ayyuka ne na gabobi wa ma yattasilu bil wajib sai dai kada abin ya zai akan wajibi da abin da yake da alaka da wajibi min zalika daga cikin wannan mila sunani daga cikin sunnoni ba abin da ba su kai wajibai ba sai kun san fikihu sunnoni sun kasu kashi kashi akwai mai karfi akwai mara karfi da sa ne min mu'akkadiha sunnoni masu karfi wa nawafiliha da masu sauki wa raga'ibiha da waɗanda ake kwadaitarwa wa shay'in min al'adabi da waɗansu daga cikin ladubba saboda haka akwai mu'akkad akwai nafila akwai ragiba wannan wa shay'in min al'adabi akwai mustahab yasa a sunan a cikin fikihu abubuwa guda hudu ne min ha daga ciki wa jumalin da waɗansu jimloli kuma takaitattu min usulil fikihi na ainihin asalin fikihu da ke usulul fikihi wanda ana kiransa the science of jurisprudence the science of jurisprudence shine usulul fikihi to yana da ɗan nauyi tunda kuka ji an ce science kimiyya ne ilimin kimiyya ne na asalin fikihu shi yasa ya ce ambaci waɗansu ɗan kaɗan za a faɗi kalma guda ɗaya amma kanta ana iya gina waɗansu matsaloli a kai abin da ake nufi kenan to kununi ne da rasuna ne kunun saboda yanka zo kace ciniki ciniki ya kasu kashe kashe a babin ciniki idan mun je za mu samu ya tsaga mana ɗaya har gida takwas idan ka je babin aure shi ma akan tsatsaga ki ɗaya har wajen bakwai ko takwas washe kaga akwai usul akwai funun akwai ainihin um, menene usul tushe mai jam'in tushe tsarin ma wani za mu ɗauka tushina ko tushoshi eh, tushe usul su ne irin kamar tsayuwa manya-manya wanda suka rike bishiya kunon su ne rassuna wani za mu ɗauka Eh, tushe ai tushe guda ɗaya ne shine asal usul kuma plural jami'i shine tushuna ko tushoshi eh wani lokaci mukan fali haka saboda wanda bai jin hausa sosai ko da ya ji zai iya ganewa hmm, amma dai a hausa ba a cika faɗin haka ba على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى يسا معلومة أصل أبن ديك ما تكينا سنجا شجا أبن ديك أمبتا رحمه الله تعالى بيت رضي الله عنه با kaga mai wancan rubutu shi ko ya ce radiyallahu anhu wa ardahu har ya kai ga masu sharhi suna ta abun nan suna ce ya radiyallahu anhu wa ardahu ya tsarkake kansa me yasa ya tsarkake kansa to suna ce saboda bawon Allah ne sun kusa na kawo karamomin sa da yawa amma duk na kauce ma wannan saboda me saboda ba su tabbata ba ɗaya eh. mu mun karanta wannan ne ma da farko a cikin littafin malam Abubakar Imam na je cikin magana jari ce ne ko alkulailin walaila dare dubu da daya na je cikin magana jari ce eh eh malam Abubakar abun nan Abubakar Imam ne ko a'a wanne ne wane ne wanda ke wakan hausa ake a ladin zariya ana alhaji abubakar imam shi ma zariya ne eh, alhaji abubakar imam shi ma zariya ne kuma sun karanta waɗannan littafai to shine suka juya da hausa eh, ya sa karanta littafai yana da muhimmanci don yana koya wa mutum hausa kuma zai koya maka waɗansu dubba asalinsu da larabci aka rubuta su su kuma da Allah ya ba su boko suka yi wayo sun yi arabic din sun yi turancin su da suka yi da hausa da zan mutane su gani an da labari an ce yana da karamomi iri daban-daban menene menene duk mun kauce ma waɗannan amma akwai malaman da suke cewa me yasa mai littafin risala da ya ambaci sunansa ya ce radiyallahu anhu wa ardahu alhali Allah ya ce falatun tuzaku anfusakum wa a'lamu bi manitaka amma mu zance mafi sauki da muka dauka cewa marubuta ne suka samu sannan ma ba shi bane tun daga imam malik abin da ya bashi rahimahullahu ta'ala bai bashi radiyallahu anhu ba ya ba ta gani imam malik imam darul hijra ne daga cikin manya-manyan malamai wanda Allah ya yi su a birnin Madina kuma Allah ya sanya masa karbuwa da ɗaukaka ya rubuta littafi wanda yake ya shahara a duniyar musulunci ana gadara da littafi shine littafin muwafa ta imam mali littafin muwafan nan yana ɗaya daga cikin littafai na farko farko na addini da aka rubuta su saboda haka littafin muwafa ya riga sahihul bukhari zuwa ya riga Sahihu muslim zuwa ya riga sunan abi da zuwa ya riga sunan nasa'i zuwa ya riga sunan tirmidhi zuwa ya riga sahih ibn khuzaima ya riga musnad na at-tayalisi ko musnad na imam ahmad da sauransu sai ya riga su zuwa eh dalilin da ya sa dalilin da ya sa mutane da suka zo suka yi adabcin da imam malikiya ka ji ana ce masabar malikiya masabar malikiya fahimtar imam malik za ka samu wata fahimtar ba ta saba ce ka wanda ya bi layinsa ne sai a kira ta malikiya babban misali shine littafin mudawwana al-mudawwanatul kubra na imam at-tannuki al-mudawwanatul kubra za ga mujalladi guda uku ne ko mujalladi guda hudu ko guda biyar ne za ka gani wannan duk zaman da aka yi da fata wanda imam malik ya bayar shi ma almajirinsa lokacin da ya zo shi ma ya kara da wani abu shine aka kawo amma littafin da imam malik ya rubuta shi ne littafin muwafa shi ya sa khalifan musulunci a zamanin ya ce shi yana ganin za a rubuta wannan littafi da ruwan zinariya ya ce ha za a rataya a dakin kaba ya ce zai lazimtar da kowa ya aiki da abin da ke cikin mawaka ya ce ha ke ilimi na da yawa akwai ilimin da bai shiga cikin nan ba kuma haka ne inda an yi haka da za a kakkaɓe su sahihul bukhari da ya zo littafan wato hadisan da suke cikin muwatta malik suna cikin sahihul bukhari su akwai karin da ya samu wanda shi imam malik ya samu ba haka ma sahih muslim akwai kai wannan littafin da na ambace su ka samu ko waɗansu hadisan da suka kai fanta da su wanda babu a sauran Gaba da haka imam malik bin anas mutum ne mai daraja kwarai da gaske shi yasa kowa yake gadara da shi a nan haka ce a bisa masabansa masabi imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wa tariqatihi da hanyar sa ba dariqa ba imam malik bai da dariqa ya abin da yake da shi masaba bai da dariqa ma ma sahala tare da abin da ya sauki wannan fa duk yana narrating yana kawo mana hikayan da malamin da ya zo ya yi roko ba yake fala abin da ya sauki ba ya yi tsanani ba na kila ma akala min zale hanyar da ya rikice daga cikin waɗannan duk wani lokaci yana samun fahimta sabanin fahimta kuma abu ya yi tsauri mutum da yara ne su roƙon a rubuta musu littafi ya asar makallahu to a lauko musu fahimta mai surfi daga cikin rigingimu na malamai In tafsirin rasikhina na ainihin fassaran annan arrafiki na sune matabbata cikin ilimi na fili ilimi ya a manna bihi kullum da indi na. wa ma zakaru illa ulul albab saboda haka na ana nufin malamai da suka tabbata cikin ilimi bayan karambani ba ba fi shiga ba eh mun kusa mutum ya riga ya gama digiri lokacin da ya gama digiri aka sashi koyarwa primary ko secondary school duk zai ruda muku yaya ee eh, a da masu kokari ba ai da suke kenan ko mu lokacin da muka yi karatu a haya islamic da diploma sun malaman da suka fito suka yi graduating masu digiri ɗaya ɗaya ko biyu da wanda suka yi karatu a waje ko cikin gida wanda suke da kokari aka ba su koyarwa lokacin da aka ba su suna da hamasa a lokacin wallahi kun shiga uku su sun rinka make ku kenan sun rinka make ku sai bayan wasu shekaru sai ka samu yayi laushi kuma masu ya yawa rakin biyan su hakkin su ne yadda ya kamata shi yasa suke laushi wallahi da a Najeriya ana tafiya a haka da gwarazan mutanen da za a rinka samu suna jawa duk lokacin shi da ya fito daga makaranta yana jin kansa na ja to yana da digiri ka je ka sa shi a firamare to idan ya zo in ya rinka turanci hadda na gadara duk wa yaran nan lallaba zuwa ke yi eh wancan ma da aka yi sama sama ba su gane sosai ba shi ya zo har da na gadara da su tayar yana ok sai ka ji yara kawai su eh to shi a yake son arrasikuna arrasikuna su ne tsofin hannu saboda shi tsohon hannu idan ya zo ya ɗan yi wasa da su ya fahimci ina suka dosa ya ɗan yi bugan waɗansu misalai ya gane ina suka kankata to sai ya tafi da su a bisa wannan hanya waɗannan su ake kiran su educationist amma yanzu an zo an ta yin islamiyya ga hajjin ajin hajja an bude kai alarama da ka zo sai ka ce to gobe yauke gobe litinin gobe babu aiki an ce ranar demokuraɗiyya ne babu aiki a najeriya to tunda su gwamnati sun ce ranar demokaradiyya ne za su yi hutu mu islamiyya hadda sai mun zo na ba ku shafi ashirin wanda bai haddace ba bulala ashirin kan ka ba da yara haka za ka hana su cin tuwo iyayensu ba za su gane kansu ba alaramma amma fa ba mamaki shafi ashirin ɗin idan ka sai ka samu wani shi kuma ya haddace to waɗansu tanar suke gane masu tsananin hazaka wani ba shi garin zai zo da kafi ashirin din wani ko zai fara kakkaucewa to kaga in baka da experience kuma sai kai masa bulala ashirin karshen kuma lahani ku zo ku yi shari'a da ubansa gwarai da gaske don aka zo gaban wanda suka kware aka zo ana cewa shafi ashirin sai ta tsaye aka yi kace masa shafi ashirin ya aka yi to kuma sai a zuwa na tuhumanka amma tsohon hannu shi ya san yadda zai tafiyar da mutane ya sa malamanmu ga gwamnati tana kulawa da su yadda ya kamata su sun san yadda za su yi mu'amala da yaranmu ba su cuta musu ilimi na musamman shi sa kowa yake kaucewa makarantun gwamnati yake zuwa private eh, don private wani mai sabon mce ko diploma kuma ka dauke shi aikin da zai yafi na mai digiri ya fi na mai digiri wannan kenan na'am wa bayanin mutafaqihina da kuma bayanin malaman fiqhu shine abin da muke son wato ayi bayani ma waɗannan yara al-mutafaqihina sune wanda suka fahimta ko za ku abin da za a karanta ba za a fahimce shi ba wannan ko ya samo asali ne ina jin mamaki annabi da kansa yake ce masa habbai ya ce madalla da mutumin da zai ji magana ta ya kiyaye yadda na fada babu ragi babu kari ya kai ta gaba amma abin mamakin shi ne sai mazu Allah ya ce mu ballagin ko amin sami'in wanda za a kai masa magana ya ji ba mamaki sai ka samu ya fi kiyayewa daga wanda ya faɗa masa magana ne har malamai suke ta tattaunawa shi wannan sahabi ne tare da annabi sai ka samu bai fahimci abin ba amma wanda bai ga annabi ba tabi'i shi kuma an fada masa ya fahimta to amma ba a fada da wannan saboda in ka fada da wannan za a wayi gari bi ya fi sahabi kenan kusa sai kuma daraja Allah yana ba da kowa daraja darajar da ta dace kowa yana samun daraja wato darajar da Allah ta baraka wa ta'ala ya bashi wani za ka yi ta masa bayani ba zai fahimta ba wani kana masa bayani zai fahimta in aka zo ana neman taimakon naira dubu ɗari wani sai ga ya fitar ya bayar dukkan an ce dubu ɗari a rinka zazzare ido don abu ya kama ka dole ma sai ka ba da dubu ɗari sai dai kai ta gumi sai dai mutane su taimake ka kowa da irin darajar da Allah ya bashi. lima ragibta fihi min ta'limi zalika lil wildan saboda abin da kai kwadayi a cikin wannan na karantar da yara yara kanana an sai anan aka ce su duk wannan abin da ake nema saboda yara kanana ne saboda haka risala na yara kanana ne ba na ku ne na iyayen yara ba eh na yara kanana ne na iyayen ku ne kama tu'allimuhum hurufal qur'ani kamar yadda kake sanar da su harufan alqur'ani saboda haka an littafin risala ne ga masu alihun ba'un ta'un sa'un amma ko risala ya tafi karfin su kamar yadda ake sanar da su littafin Allah wato harufan alkur'ani da ya tsika ila qulubihim domin ya riga ya zuwa ga zukatan su min fahmi dinillah wa shara'i'i na fahimtar addinin Allah da shari'un Allah matur jalahum barakatuhu wanda ake musu tsammanin albarkarsa a karshe wa to madulahum aqibatu kuma a ƙarshen rayuwarsu a gode musu wa ajabtuka ila zali suke na amsa maka zuwa ga wannan saboda haka roƙon da ya amsa masa lima rajautuhu huli nafsi wa laka saboda ni ma abinda yi kwaɗayi wa kaina da kai min sawabi man Allah dinallahi aw da'a ilai na ladan mutumin da ya sanar da addinin Allah ko ya kira zuwa ga addinin Allah saboda duk wanda yake kira zuwa ga dinin Allah ku yake ilmantar da mutane ladan sa baya yankewa annabi ya riga ya fada ladan sa baya yankewa duk wanda ya amfana da wani abu shi ma ya kai gaba kai ta amfana to fa ladan sa ba zai yanke ba ila yawmil qiyama Allah ya sanya mu cikin su abin da muka fada dai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh